ربنا سنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجل <coughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الله سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون bayan bayanan da suka gabata a jiya ya ce lafata ta'ala Allah madaukakin ya waiwayo da siyaki ya waiwayo da siyakin magana ya waiwayo da nazar ahalin makka wato kallon mutanen makka na alladina yuriduna wa'anda suke nuhi harajar rasulun minan suna so su daga cikin wato sai sai daga makka ba da ma ja abun bayan abin da ya zo musu da shi bayan ya zo musu bi ma ya da kirawan da abin da zai daurata wato ambaton su wa yadda kuma ya shiga ga na amin jadida a cikin da ya masu abuwa bitta masu kuma don idan sun rike alkur'ani da musulunci da kunga sun shiga sabon nema da su ɗaukaka sai wayo da kallon su ila ajaiba ila ajaiba halittar zuwa ga abubuwan sha'awa na halitta ce wa fada'ila na na'amin da nemomi ne masu daraja Allah ce al'amuri ha alaihi wadda Allah ya nema da ita zuwa ga jama'a da Allah ya fi domin jama'a su abantu su gyara halayensu faƙala Allah ya ce subhanahu wa ta'ala kulli ahlin makka ka ce wa mutanen makka ara'aytum ku bani labari yanzu in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmada yanzu idan Allah ya saya muku dare ya gama da wamman da'ima ya gama da wamman ila wamil kiyama zuwa ranar kiyama babu wani babu wata rana da za a samu hasken rana kullum dare na mana ilahun gairullahi bi za'amikum wani abin bauta wanda ba Allah ba da cewa wanda kuka ce akwai wasu abin bauta to wani abin bauta na ya tikun in wanda zai zo muku da haske ai na hara ya zo muku da yini ta dalabu na biyan ma'isha wanda za ku ga haske ku nemi abinci a ciki babu to a afala ta sama'una galika shi ba ku sauraron wannan sama'a ta fahimta saurari na fahimta wata zuwa ne ya da ishiraki ku dawo daga wani shaida ga Allah ya kamata ku tunani tun da ɗayan Allah ya mai da duk komi dare babu yini babu wani mai iya kawo ne kuma in yan mai da komi yi ne ba mai iya kawo ne ko la'ara aiki قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون والله أمواك يا مسلم يندى أرأيتم كبان الأباري يندى على الله عليكم النهار سمد إداء الله يسامحيني يدمشي لنا سمد الدوامي باب دليل kullum rana ta babu dare ila mai kiyama zuwa ranar kiyama mana ya ila magana da wani abin bauta da wanda ba Allah ba bai za a da cewa akwai wani abin bauta ya a cikin gane da wanda bai zo muku da dare taskunin da biyu wanda za ku shiga cikin ku samu hutawa ai ta tsari na ku huta biya a cikin yamin da abin tun da kun gani yanzu yan dare ya yi sai ka ji ko ina duk an shigo mutane suna can suna hutawa kamun sa ya tawaye jiki ya dan kayan kwana jiki ya ɗan sanyi sai ka ga an tashi cikin nishadi ana ba ne ma abinci to ya Allah ya mai da duka lokaci ya koma rana ce babu dare to yaushe ne za ku huta ciki wani abin bauta na zai iya kawo muku abin nan dare wanda za ku huta abala ta sirruna ma an to alai to shi ku ba ku ganin abin da kuke eh, bisa gare shi mina kadai na kuskure fil shiraki na eh, kuskure ga yin shirka da Allah domin shirka da Allah babu shakka babban laifi to ba ku lura da wannan kuskure da kuke bisa gare fatar jiwa an ku dawo daga wannan ra'ayi sai abin nan ko abin nan ko dawo ga abin da aka umarce ku wa ila an ce abin nan alfairu mazidu asalasi wa tusiru ya ta'adda abin nan limma ko ai afala ka tunshidu na gairakum to yanzu ba ku shirya afala tubsiru wato ba ku shirya da wani ku shirya da wani kuma ligaba iman layin yanzu ila ayatina ku gwada ma wani har ku ku yi kokari ku gane mana ku dora nuna ma wasu su gane wautar wanda ba ya kan dora ayoyin Allah a bahira ta bayyana wa yatta idu hasi yau wa gantu ke abin na ne idalan ta ta izu an idan ku ba ku gantu ba to ku gwada mu wani mana shi wa gantu wannan shi ne abin da aka waya duk mutumin da bai bi gaskiya ba da waya ya kai mutane ya ce fito bisa ga gaskiya ni ni batacce nake duk wanda bai gane da bai bi gaskiya ba to bai yarda a ce wannan abin sa gare ta to Allah ya ce ku gwada musu mana in ku ba ku yarda ba su ku gwada musu mana su ma sai su gane in ku ba ku ta gane ba wa min rahmatin ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون bai sanya muku dare shi kadai ba kun bai sanya muku yini shi kadai ba sai ya sanya dare da yini taskuru fi don ku samu nasuwa ku kwanta ku huta billaili da daddare wani tabta gudun fadar hifin na hari don ku ce da rana ku rido abinci wato ku rido abinci da rana shi ne ku rido falala ce mai kasafi da aiki ko sana'a wala allah ku tashkuru na na'ama biya don ku yi ma allah godiya a cikin wannan ni'imomi domin dare ya mata kuma yini ya mace kuma ya sanya kowane su ya gama kirfatar wato halifa ga wani ne idan dare ya wuce ka so ka yi kiyamun da da daddare baka samu yi ba to wani rana ta zo sai ka tashi da rana kaɗan kun ga in ka so ka yi aiki da rana sai baka samu yi ba sai ka tashi da daddare karaka kowane yana da wani ba wani waje a ta aika a gari ya ce to ba ku yi ma Allah godiya da wannan ya kamata ku dibi wannan ku dibi wannan abin da ya sa mutane ba su ganin dare wata ni'ima ce yini wata ni'ima ce shi mutum ga al'ada ta. don wata ni'imar da ba shi dai an kawo ba to bai gode mata sai da ta ta kuce duk wanda ba shi dai an kai ba bai gode ai kun gani yanzu misali a hu na imani hannuwa na imani idanu na imani kunnuwa na imani hanci na imani kaɗan kenan ba su dai na aka mutum ba amma mutum bai gode sai da an ka an shi ne kawo ba to da an ka an shi ta turan da yana gane ni'ima ta to in aka dawo mai da ita an ka rike mai kawa ya kasa ta ya shekara biyu bai hito garka ba turan da an ka bashi kawa mai turan da zai cabo godiya amma yanzu duk mutane ga su ba su gode maka ne maka hawa saboda ya ga in diba ba kowa da kawa ba su kowa da kawa shi sai wanda an kai ne shi ɗaya ya diba nan bai ga irin ta yadda dibi nan bai ga irin ta ba nan gaba ne nan gaba ne sai ɗan guda guda sai ɗan eh. nema ta yi to al'adar mutum ke amma in ba haka nan ba a duk gaɓoɓin mutum nema ta amma bai gode a sai ta kuci yanzu ga idanun nan kudi bai aiki da idanun kudi amma mahi yawan mutane ba su gode nema idan in kana so ka ga wanda ka gode ma nema ido ka samu wanda ya zama makawo da yana gani sai ya ciwo ya kame sai kuma makawo to yanzu ya wanke kamar shi ne shi zai faɗa ma darajar ido amma duk mutane ga sunan ba su godiya saboda kowa ya gaina to abinda ba ni da ya ba sai da ta kuce mai Allah ya gafarta mana to shi yasa mutane ba su gode mana iman dare don ganin suka gaba gidansu da yake ba kowa na da shi to a wasu wa yawma yunadi wa yawma yunadihim fa yaqulu ayna shuraka ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون mutanen da sun kai da manzo Allah daga gari ne to Allah ya wawo da ganin su kalla su ga karshen da za su samu fa qala Allah yace wa yau mai nadi annas ka ta ranar da Allah zai kira mutane fa yaqulu ayna shuraka'i sai ce na abokan tarayyar nan na Allah dina kuntum mu na da kun kasance kuna cewa zakara Musa ne ya sake ambaton wannan kalma aina shuraka'i liyabni alaihi don ya gina magana sa kai wa naza'ana min kullum wata shaida mun fitar da mai shaida cikin kowace al'umma kowace al'umma mun yi suwa mai shaida cikin su wa huwa nabiyyu shine annabin su cikin kowace mai al'umma mun hidda mai shaida ne annabi ya shahada alaihi wanda zai zo ya ba da shaida a kansa bai ma kalonin takadibi da kalmomin da sun kawani da karyata shi wa ma a bihi da abin da sun ka aikata mai min akaraji na fitar da shi min baladi daga gari ne fa qulna lahum baya annabi ya ba da shaida sai mu ce musu hatu burhanaku ku kawo da lallanku alama kwanto ga magana da kun ka faɗa mana da ishiraki wa ma fa'altu da abin da kun ka aikata bin rasulin ga manzo na yadda manzo cikin gari ne ku tashi ku kawo dalilin su bincika babu wata hujja ta koran manzo Allah daga gari babu wata hujja ta yi shirka da Allah wa alimu a wurin za su gane annal haqqa fil ilahiyya lalle haƙƙi ga bautar Allah ya tabbata lillahi ga Allah shi kadai la yushariku a ahadun ba wani guda da kan tarayya da Allah ce wa dalla amma ma kanu yaquluna min da duk ƙaryar da suke kagawa duniya ta bace musu min a ma'ahu sharika cewa Allah na da abokin tarayya duk wannan ƙarya ta bace yau babu shi ta'ala an zalika Allah shiga karama da babba wa min asbabi ikhrajihim min biladihim daga cikin dalilan da kasa ana koran manzanni daga gidajensu haka kawai mutum na cikin gari kuma cikin garin da aka yi shi kuma cikin garin da aka yi baba kuma ciki aka yi kakana kuma ciki aka yi kakan kakane amma wai don ɗai ya ce allah ya haiko shi a koye shi daga gari to abinda a dalili annabawa dai su asaba amma wala annabawa ba su da dukiya ga fiya mai yawa inda masu kuɗi na ba a kowarsu dan idan kuka diba za ku ga mutum na da wata al'ada yanzu idan yaro karami dan shekara biyar ya samu kuɗi ya biyo da tijawa ga sallah ta taho yana ta ba su abin nan eh, bandar guda na shadda da atawa yana ba su abin nan eh, naira dubu biyu na ɗinki sai ka ji ko ina cikin shiya tsohi suna da ka nan gidan wani na yi albarka nan gidan wani yi albarka amma idan rufe a shirin da biyu ya dawo ya ce yi wanda ya shirka kahiri na wanda ya ce wajen boka kahiri na nan gidan wani na ya lalace yanzu mishi kawai dan gidan wani ga kawai shi wai yanzu kawai gidan wani ya ka kama wai wa'azi ji wa gidan wani wai shi kawai a zaki kun ga ga al'adar mutane in an kire su da gaskiya musu su yi amma ya an kire su ga abin duniya karba wa ke al'adar mutane wannan ga kun abubuwa na waɗanda kuka sani to abin da yasa aka kora annabawa kuɗi a basu wani kafa min sai a ɗauki al'amarin su ga sauƙi. wai sadiyu abin da ya sadiyu bi zalika ra'sa sai shugabannin al'umma su samu dama da wannan an yi ta sabbabu fi a tarajin su zama sanadiyya inda annabawa min biladin daga garuruwan su don basu wa kana ƙorashin tara annal a haka birisa su ƙorashawa ƙabilar ƙorashawa mutanen maka gaba ga ganin su wanda ya dace shi zama manzon Allah kuwa man kana zagin wanda ya zama ya kuɗi da yawa shi ya kamata zama manzon Allah to suna nan suna ganin hakan malam ikon Allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya yi kiwon awaki ga bakwai guda a biya shi kuɗi su zai ce abinci kanin wani bakwai ta kuma awaki yaka kiwo bai da ko ɗari sai ga shi an ce shi an manzo to ina suka yi shi tun da talaka ne wa sai suka ce laula nuzila hadha alquran nuna kare ce na abu me yasa ba a saukar da wannan ne ga wani babban mutum cikin alƙarya biyu ba alƙaryar garin makka ko ta yaman me yasa ba a sauka da abin na wahayi da wani babban mutum ba sai a ce a ko wani wanda a talaka bai da ko ɗari kun ga al'adar mutane lokacin jahiliya ke mai kuɗi shi abu to suna wannan magana hasalan don hasalan mai gidan sababu a tarajin wani makka sai sun ka zama sanadiyya sun ka fitar da shi daga makka fa aka bar Allah bi ma ya ce sai Allah ya ba da labari ga abin da ke zuwa annal mal laysa bi da dukiya ba girma ta ba don mutum na da dukiya ba ta sa ya zamba babba a wani Allah wa innamal mudaru ala taqwa dama makewaya ga tsoron Allah ta idan mutum ya zamba mai tsoron Allah to shi abba wurin Allah inna akarbaku inda la taqwa wakati yaro mai Allah da kuma zaɓe Allah in Allah ya gina ma sai zaɓe ka ko ba ka da ko da sai ka ɗan ko ba ka ko sisi sai ka ɗan ba sai Allah ya ce inna inna qaru موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة ما إن مفاتحه لتنوء الصفة أولي القوة إذ قال له قومه إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين wato ita dukiya tana da alheri amma sharrin tana da yawa musamman a ce dukiya ga matashi sai ta sa shi ta aikata idan abin nan matashi yana da dukiya in ba taimakon Allah ya samu ba da waya dukiyar nan ta ta bari ya tsere to karuna matashi ne kuma mai hali kuma wanda yake mai hali babba kware to sai ya amfani da wannan dama tashi ya ta aikata ayyukan fasadi cikin ƙasa Allah ya ce inna karuna lalle karuna kana mai kawai Musa can dori yana cikin jama'a annabi Musa idan ibn ammi idan ammi annabi musa ne ya samu ibn abin da ibn abin na ibn na nan na bisa na ya samu wani ko ko kafisu kafisu ne ibn kafisu ibn lawi wa musa ibn imrana ibn kafisu ibn lawi kun ga musa ibn imrana imrana ibn kafisu shi kuma abin na ibnu yasaru yasaru ibnu ƙarinsu kun ga kenan kakansu guda da annabi musa duka duk kakansu guda ibnu lahum wa qaruna ibnu khalid musa aidan kuma qaruna uwa ta da uwar musa uwar su guda uwa ce da uwa musa uwar su guda wa amana bihi kuma ya imani da annabi musa can harko wa kana min as-sabina wato abin da ya sa ya da musa akwai dalilai da yawa yana cikin mutane saba'in da annabi musa ya tafi da su tara hun musa na munajati wayanda musa ya zaɓe su ya tafi da su can wurin da ya gana da Allah inda ya Allah ya bashi a taura sun kai magana da Allah to sai ya ɗauke su to kun san wani lokaci sirri in aka bayyana shi ba kowa aka bayyana ma sirri ya gan abin da kwashe lahiya da shi wani yana tare da kai amma radda ka da shi wani wuri yaga kana da wani sirri a shi kana da wani girma da kaddara shi ya sai a dawo gida shi haka sarkici cikin jama'a to musa ya samu irin wannan kusan kashi biyu ya samu wannan musa sami ya ce ba sautu bi malayan sulubi musa dauka ce na yi ya ce da shi wani wuri inda allah ya aiko mai jibi sai ya ga sawon jibi. to wannan shi addali ne yayi yi abin da ya yi wa annabi musa to kuma nan ga wannan saboda haka Allah ya jarabi annabi Musa da miyagun abokai sai an amince wa mutum sai ya zama kahiri daga baya bayan kuma amince mai to haka dai al'adar masu da'awa take suna ta da'awa da ka ɗauki mutum duk kai shi wani wuri ya ga sirrinka ya ga kai babba kake sai ya dawo shi ta faɗa da kai wai kaka zai yi maishe ta baya to shi karo da Musa ya ce shi wajen gana fasa mai a kalaman layi sai ya ji magana Allah ya ji Allah na magana da Musa ya tabbatar da Allah na ka magana da Musa ana dawowa sun ma hasara Musa ala risalati sai ya dauki hasara Musa ga manzanci ne dan Musa ya sai zama manzo wa Haruna da annabi Haruna ala imamati shi ko annabi Haruna ko sai Musa ya tafiya Haruna ya ga sawa ma ya ce mai ka zama halifa ta cikin jama'a to shi karu ne yana ganin tunda yana da kuɗi to ni da ba a sashi fara'a nafsahu a haƙƙa min wa ya ga shi kai ne shi ya yi su ku ya yi Musa da Haruna cancanta bi man sabai hima da makamin su yaga ai shi ya kamata ya zama manzon Allah mai ganawa da Allah shi ya kamata ya zama manzon Allah wanda alliman in Musa ya jira duk sai ya ga da shi ya kamata su da saboda kasarata mali saboda ganin dukiya ce tana da yawa shi yasa sani ce muku dukiya tana da haɗari in mutum ya tsara ta yana matashi in ba taimakon Allah ya samu da waya ka ga bata kada shi ga haɗari to wannan hasada ta da karu ne fara fa baga alayhim da yake bari sai ya fara ya musu zalunci da girman kai wal ulay da nuna daukaka a kansu wa katarati mali da kuma yawan dukiya Allah ya ce wa na wa al kunuzi mun bashi dukiya mai yawa wadda take yawanta yayi yawa kwarai ma inna mafatiha wanda makullai dai mabudai ba makullai ba mafatiha wato jam'i na mifta wato dan makulli da aka sa a bude makulli to mabuɗai dai, latanu bil asbati tana nauyi ga jama'a an ai al jama'a wani kuwa wani kuwa ta karhi wato jama'a masu ƙarfi, sai an tara jama'a da yawa kamin su dauki mabuɗayyan sito-sito na karuna da shaguna kun ga yayi dukiya da yawa ko yanzu an ka ce mutum na da dukiyar da sai an tara kata da yawa su ɗauki makullai ɗaya da aka buɗe shaguna da sito na ajiye kaya sai an tara karta da ana cewa kuɗin na sun yawa ko yanzu ana cewa kuɗin sun yawa kun sai zama muni da ƙarya aka yi yana da nauyi to amma duk nauyi ne ko yanzu an ce mutum na da wannan dukiya ana cewa kuɗin sun yawa aitis kilohu tana nawa ya wato ya ce bil usba fal ba'u abin nan adiya wa iddatuhum yawan mutanen da ka iya ɗaukar makullai ne kila sab'una an ce mutum saba'in mutum saba'in aka wa lodin mabuɗai ba makullai ba mabuɗai mutum saba'in ma'abuta kalmi wakila arba'un wasu malamai suka ce mutum arba'in wakila ashirin wasu suka ce mutum goma wakila da zalika ko kuma wani wannan kun ga karuna babu shakka yana da dukiya mai ɗimbiyawa amma bai sani ba duk dukiyarka in ka ce za ka taɓa malamin addini to kusa an kai karshen ka duk masu jayayya da kai da nesa su wanke hannu hannuwansu sun gama aiki Allah ya ce uzkuru ka ambata ya ƙala da mukan da mutane ne sun kace mai shi ne mutane ne almuminu na muminai min bani isra'ila cikin bani isra'ila suka ce alhaji la ta farar kasar ce mali kada ka yi takama da yawan dukiya farho baɗare wato farin ciki na takama kada ka yi farin ciki farin ciki na takama inna allaha lalle allah la yuhibbul farihina bidalika allah bai son masu takama da dukiya allah bai son ya ba mutum dukiya ya dora takama yana ganin shi kama wani abin bauta ne mutum ya shigo cikin jama'a ya yi magana wai ba a saurare ba an ɗaukai kama kowa ya kuma, kamar ni in yi magana wai a yi banza da ni a ce min kaza ya shi ya barnata maka ne kamar wani Allah ya tafi da mai kuɗi na shi to wannan sharrin dukiya suka ce to Allah bai son haka wabtagi wabtaghi fi ma ataka Allah ad-dar al-akhirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa بأس كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين عصيمة على قانون المسيح سكتي ما وتجد آتاك الله من المال ka nema daga abin da Allah ya baka na dukiya yin wani da dukiya ka ka nemi addarar akhira gidan lahira dukiya in aka ba mutum ita in Allah ya nemo a baka akwai abubuwa da yawa da aka aikatawa da ita nan da na a samu aljanna na ɗaya da an ta kuri da zakka ta ka fidda zakka ka rika fidda zakka da kyawu a cikin dukiyarka na biyu watan bi bida'atillah ka rika diba dukiyar ka ba su sadaka ga ayyukan Allah ga budabbu nan ga mazararin ne nan cikin gari ga sunan ko'ina ga farfaɗin ne nan wa'inda ƙazanta ta cika su cikin tsohon gari to ɗibi dukiyar ka inda ta Allah ta ka rike gyaggyara wa'annan in ka gama gyara na kusa ga gidanka ka gyara na shiya in ka gama ka shiga cikin gari ka riƙa gyara duka gidan lahira ne aiki ne na alheri wakila ko kuma abin da na an ce wato an asila eh to anna asala adawati wato an ce anna asala adawati wato asalin adawa da a tsakaninsa da annabi Musa anna asala adawati da Musa mana zakati da bakali an ce sanadiyar adawa ce da Musa hana zakai yana tarowa bai taimakon yan uwa sai Musa ya mai nasiha kun san mai kudi ya Allah bai mai baka ba bai so a yi sai a ce shi sadaka sai ce don baka yi arzu ba kai ma ta yi a baka ni baka san wahalar da kai yana da kudi kai baka san cewa kudi ba ko biyu ta zo ce a yi sadaka a yi sadaka to haka abubuwan sun ka faru tsakani ne da annabi musa saboda haka sai annabi musa ya mai nasiha to wannan shi asalin adawa sai yana ganin musa wai da dukiya ta ya yaya mutum zai samu ilimi ya dawo ya hasar da dukiya wanda duk ya samu ilimi in dai na gaskiya tsakani da Allah ya ka aiki da ya samu dukiya kuma ya samu mulki baki gida ne da kyau kowa ka mulki kasa nan sai ka gane gidan nan ya tsohira yana yana abin nan yana gaisuwa wake da kyau yanzu kana ganin mai kudin shi ya kuya dawo ya kawo gaisuwa to ni a hasa da kaga waɗanda mai kuɗi ka hasa da malami don shi abin nan malami da mai kuɗi da mai mulki da sauran jama'a kowa na zuwa da yanayi amma mai kuɗi sai mai da kuɗi ne ka zuwa shi yasa za ka iske wato ko da sarakuna waɗanda in ka je gidan sarki in ba yara ba sai wanda matsala ta kama an ka kawo kara shi dai za ka gidan sarki amma sai ka je gidan malami in dai malami yana kwatantawa akalla in ka gida ne ka iske mutum ɗari biyar akalla rar da baka iske kowa ba kana samun mutum kusan ɗari da wani abu amma ko gidan sarki wa kaka iske sai wanda lura ta iske ta kama ya tawo sai ko yaren gida to kun ga su masu mulki su ka hasada malamai ba malamai ka da su malami ka inda na Allah na shi na zaune kaka iske shi da ka ji bugu duka amai taso kamin ka taso in ka kasa kai ka lalabe da Allah bani ni lambawa ne ko a kusa gawa ne ku haɗa mai da Allah a taimaka ni wannan kun ga abin nan babu yadda za a iya ce malami yana hasada masu mulki to amma wai shi karo da sai ya ce wai musa hasada ta shi to masu nasiya sun ka ce kai dai ka ji tsoron Allah ka ga lahira da abin da Allah ya baka wala tansa nasibaka min ad-dunya kakka rabon ka daga duniya an ta'amala fiya lil akhirah to kakka manci da yin aiki nan duniya lil akhirah dan lahira wa hadisi cikin hadisi annabi ya ce igita nan hamsin ka ci riba abu biyar kamla hamsin kama abu biyar shababaka na warko ka ci riba kurce ka ka kama su hauka. matasa ku rika aikata ayyuka masu kyau ku kauce ma ayyukan sako zinaci zinaci da saci saci da abin da ya kama da irin wa'annan ku bar wa'annan ku ci riba kurce ku tunkuna yara ka ga kurce nan da an ka baka to abin da Allah ka ni da kai mai shi ka tsoro shi ɗaya na ne da sa baka kwanciya duk tsawon da ka gani ka tambaye shi da wani ba yaro yake kama ka ba ya dawo haka to ce ribar ta kamin tsohon nan ya to shi na nan tafi yana nan tafi gare ka inda ba mutuwa ka yi ba wasu hataka ka ci ribar kwanciyarka ka rika aikata ayyuka alheri su hataka lahiyar lokacin da kake lahiyar ka rika aikata ayyuka alheri kamla su kuma ka kamin ka zama mara lahiyar duk wanda ka gani lahiya lau Allah ya bashi lahiya ciwo zai bashi ko ya sani ko kai ya sani duk wanda ka gani lahiya lau wata rana sai ka ake bai da lahiya to ku yi aiki na kwarai tun kuna lahiya kamin rashin lahiya to shi na nan ta ne wage na ka ka ci riba kurkar dukiyarka kawai bakari ka kamin talaucinka duk wanda ka gani mawadaci wata rana sai ka iske shi yana tsuwa babu kuɗi yana ta tsuwa ya ma yi talaka tsuwa don shi talaka abinda ɗaya ya kaɓe da abin da ya samu ciki ne in sallar ta to abin da ya karɓi wanda ya ɗunka maka kai ne ya ɗunka ma ɗaya ne ya samu abin da suka samu cikin su lokacin sallar su sai nama miya shi dai na mai kuɗi ko abin da ya ajiye ya shi sa za ka iske shi kullum cikin talauci kullum cikin talauci ga dukiya na radda radda najeriya take ba ta yi dukiya kama karon amma duk da haka nan kowa kuka ai kai yanzu da ka hau hanyar ga an ka samu dan gosul wani dan abu ya hanyar haya tana gane yan shekarun sun ka taho birnin kabe babu muke haka don ta yi a kai haka gaji amma tare hanya kusan minti talatin ko mashin goma babu amma yanzu a tare hanyar minti goma ka wayawa ba gani ka gani amma babu radda najeriya ka kuka kamar yanzu dukiya ta inda duk an ka same ta lokacin ta ya dan tsaya da an ga abu ya ɗan tsaya shi ke amma ai kai da shigar ka daji inda aka gina kasa a kuɗi bari ka zanga ka taware ka ce kasuwa da ɗaya siminti da rere ka gani kana gane kayan na tsada gani to ta daji ka gani ka ga wanda aka gina ana ta zuba kuɗi cikin ƙasa ka san an samu kuɗi to amma kullum kuka to ciri ba arzikin ka kamin wannan tsaya ta zuwa wa faraga ka da eh, abin nan karewa ka ga larurori ka samu faraga babu larurori to ci ribar ta kun ga kamar ku matasa ko ta sallah babu iyaka ko ta azumi babu iyaka ko ta tasbihi zikirori babu iyaka kamin ku samu shagala nan gaba wani aiki ko ka so kai shi bayyewa ku ta yi makaranta ku kakkaɗe komi ku ta karatu nan gaba ya ni sun kai ma yawa ba za ka iya kana ji kana gani ba za ka iya to amma yanzu kuna da faraga cikin kaɗai a dole gare ka shi ɗaya na a dole gare ka to ka koma makaranta ka yi ta karatu ka daure kamun ya zama cikin ka da na matakka su a dole gare ka kamun ya zama cikin ka da na matakka da na diyarka su a dole gare ka kamun ya zama cikin ka da na matakka da diyarka guda bakwai su a dole gare ka hanga dai ana ta yin gaba ana ta yin gaba kullum ƙari aka samu kullum ƙari aka samu to ciri ba bara ga ka kamin shagala ta zama ka wahaya ta ka kamla mautuka da rayuwa ka kamin ka mutu duk wanda ka ga Allah ya ba rayuwa kashe shi ko ka sani ko ka sani duk wanda ka gani mai ne kashe shi Allah zai yi to ci riba rayuwar nan ta ka kame ya kashe ta ta kokari kai ta aikata ayyukan alheri kamin mutuwa ta zo ma babu shakka sai ka mutu wa huwa hadisin mursal wakila ma'ana wa kuma an ce ma'anarsa huzma ta ta jimina duniya in ka ta kai ta da ka samu to ɗibi abin da kake da bukata da shi na duniya wa a da baki ka hidda saura ka yi aiki alheri da kala hasan umira an umarci ya a abin nan karu an yi kaddimar fadala ya gabatar da abin da ya rage wani suka ma abin na mayar ne ya rike abin da kai sati kun ga da sahabbai sun ka tambaya annabi wa yas'alunaka ma za yunfiquna qul lil afwa wa yas'alunaka ma yas'alunaka su ne maka tambaya ma za yunfiquna an ce a bada sadaka me za su bai Allah ya ce kula abu ka ce saura saboda ka kwasa mu kuɗi kashi amma kowa ya ɗebe na abinci ne da na iyali kowa ka kaba ko titi ciki ɗebe na iyali to abin da ya rage shi a afawa to ɗebi ciki ka ba su a sadaka abin da ya rage ɗebi ciki ka ba su a sadaka to an ka ce abin da aka umarce shi yake wa sillin nasi kuma ka kyautata wa mutane matsayinka na alhaji bi sadakati da yawan sadaka ka yi ta yawaita sadaka kama a hasanin lahu ilaika kama wanda Allah ya kyautata ma ya baka sadaka ka san dukiya dukiya Allah ce lillahi ma bisa ma ma fil duk abin da cikin sama da ƙasa na Allah to abin nan da ya baka nashi na ya gutsara ma ya baka sadaka to kai ko ɗibi ka gutsara mutane ka ba su sadaka wala tanbil fasada fil ard kada ka dora bidan banna cikin ƙasa bi amalin ma'asi ka dora aikata ayyukan sako zanace zanace cikin gari to kada ka yi hakan don kana matashi Allah ya baka kuɗi kada ka yi hakan matasa ku nisanci ci zana suna suna zubar da mutuncin mutum a wurin Allah suna zubar da mutuncin mutum a wajen mutane suna sa kowa gane ka shi ya ya sa ya bi ka da kallo a ga inda za kana don an san mugu kake to ku nisanci ayyukan sabo a cikin kasa. inna Allah la yuhibbul musulmi hakika Allah ba ya san mabanta bai ma'ana annahu ya ake gaban Allah ne masu azaba kuna jin wa'azin da aka wa ne to karuna raina ya ɓaci don me aka yi mai wa'azi don shi mai kuɗi na shi ba a mai wa'azi kun ga sharrin dukiya kenan qala inna ma utitu qala inna ma من قبله من القرون من هو أشد منه قوة من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون nasiya da aka yi makaruna ba ta mai daɗi ba kala sai ce kai mai wa'azi saya inna ma tuhu ala ilmin indi wannan dukiya Allah ya bani ita saboda kwarewa ta da bada kuɗi shi yasa na same ta za ka yi mawa ka cewa Allah ya ce kaza ya ce kaza ni an bani ita ala ilmin indi ai yi wato muqabalar dukiyar ilimin da a wuri na shi ya sa Allah ya ban dukiyar wa kana a'lamu bani isra'ila don shi ne ya yi kowa sani cikin bani isra'ila bilki miya wato ya yi sani ilimin kimiyya na sana'a ya yi sani ilimin sana'a wa husn da tasarrufi kuma yana da kyakkyawan jijjuyawa fi a tijara cikin eh, kasuwanci wa ati da noma manomi na kuma na ƙarshe wa na makasibi da nau'i nau'i na sana'a don haka ya ce to wannan ƙwarewa ce ga na abubuwa shi yasa ya samu kuɗi shi na bai sani mu yanzu ga mana muna gani sai ka ga wani jahili bai iya rubutu da boko ba bai iya rubutu da arabi bai iya da komi ba amma ka gane da dukiya ko shi bai san yawan ba ya dauki ma'aikata da yawa suna kula mai da dukiya ce sai ka ga wani mutum dokta ne ya koyo ilimin sana'a ilimi kaza kaza iri iri da wani da koyo amma ga yana yana da aiki bai samu ba ga wanga ya tara dukiya bai ko kona wani arziki na Allah ka basuwa magana ba ta ilimi ta ba magana ta ba ta ta arziki ce wani an yi shi mai arziki da yawa wani an yi shi ɗan kaɗan to shi na bai san haka sai ya ɗauka ilimi ne na yabba shi Allah ya ce ne mai ala shi na bai sani ba an nan Allah kada a halaka min ƙabdi hakika Allah ya halaka wasu jama'a gabani ne min al-quruni na jama'a masu yawa manuwa a shaddu min kuwa waɗanda sun yi shi tsananin ƙarhin jiki da iya bada kuɗi wa aka sanar jama'a kuma sun yi shi tarawa ne ma daga dukiya ai huwa alim da zalika ya gusani sani ya sa akwai wanda sun kai shi ƙarfi ya sa akwai wanda sun kai shi tara dukiya idan innahu iktasaba ilmahu dan shi ilimi ne ya nemo ilimin da an gare min ilimin man taqaddama daga ilimin wa'anda sun ka gabace shi to aiko tun da karatun ilimin su na ya ga irin matsayin da sun ka samu ya sani wa alama fi tarihi kuma ga tarihi ya sani annahu madaman huwa akasanu minhu jam'al mali cikin wa'anda sun ka wuce akwai wa'anda sun ka yi shi tara dukiya amma tara dukiya nan wa lam yamna'u al mal min al halaki wato dukiya bata hana mai halaka ba halaka kuma ya halaka dukiya ba ta hana mutum mutuwa in Allah ya kaddara mu ya kaddara mai lokacin mutuwa wa kazalika huwa yuhlikuhu Allah haka ne shi ma karu tun da yake mai Allah Allah bai halaka shi wala ya sha'ala an dhunubihim al-mujrimun masu laifi ba a yi musu tambaya ga balubbasu da yi ta'ala da hada Allah ya san zaban nasu wa da kalunan na sai a shigar da su wuta bila hisabin babu hisabi su masu ilimin nan da dukiyan nan da sun ka kafir cewa Allah don su kahirai ranar kiyama wala yau yau yawmal ta wazana saboda haka ba a yi musu hisabi kafir sai da wuta. to wai wannan magana da wa'azin da an ka kara mai wai da ya bace sai ya ya tattara 'yan mata masu ɗimbin yawa da 'yan maza shaɗanu yara masu ɗimbin yawa ya fito da su tsirara cikin gari musa na wa'azi sai ya ratsu tsakiya don musa ba tun gode mai aiki sai ya ratsu tsakiya ya yi hanyar duk abin da musa zai shi ba ya ce a daina zina a daina kaza ba to an yi wasu malamai sun ce ya yi musu yan matan kaya iri guda amma duka kayan da ya musu irin kayan nan na da sarkin gobe yawa wa lokacin nan ya ce duka saboda shi ya ce ta sa hijabi ya ce kuma ce ta ɗaya hijabi kuma sannan ya yi ma ya sa doka kuma ya sa ya yi ma wasu yan mata wani ɗauki kowace nono ta gari ne an karatun shehu na wa'azi ya ce duk abin da zai shi to iri ne na za a ɓanna mai rai to ai kun ga Allah bai kyale shi wannan sarkin da yawa cewa kana ba ai kun ga shi asalin Allah ya lalace to shi ma karun haka yi gashi ne ya ce fa kharaja ala qawmi fa kharaja ala qawmihi fi zinatihi قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما عظيم mutane da karuna ya fito da su ya fito da su bainar jama'a kuma haka yake ta aikata abubuwan barna gaban jama'a da su wa'annan 'yan matan har ya shigo majalisar da musa kawai kuma da kaya kala guda shi muke cewa shi ne shugaban wa'anda ka yi aure ko sun ji daɗi ko su samu wani abu a yau ko a yau kaya iri guda irin wanda karu da yau iri guda don ya alfahari shi yasa muka ce muku shi na shugaban ku ba abin kwarai na wannan alfahari ba abin kwarai na yanzu kun ga shi ake yali ko sai ka ga har da malami wai yayi aure shi da ka yawo yana wa'azi yana cewa mata su rai jikinsu su ba abin nan hulɗa da maza sai ka ga dai an ce Kano an sauya yaji irin wanda aka so yajin ga dubu ɗaya da ɗari biyar yake sai a ce ma 'yan mata duk wadda adda naira ɗari biyar ko ɗari hudu ta kawo a bata wanda a bata na dubu ɗaya da ɗari biyar don ta yi anko a yi anko mala a hito a sa gyale ana tafiya ta mankiya shi yana haka ku jayi jayi duk inda an karbi inda 'yan maza sai sun diba wai kun mallami ya samu dukiya gaisuwa ma yi ta aka wa Allah kai izala da yawa sai kaga suna yawa da yawa shi yasa mai yawan yan izala da kan gani Allah ya shiga kuɗi tana na kanci ni dai na gani da ido na fa akwai wanda ne yi magana ya ce ya rantsa da Allah ko ni ba da kuɗi na eh, ina da kuɗi na na gan shi yana nan da wacin da ya kai da kuɗi gaba gare yana ɗiba ƙawa zo biya tun kuɗin na daraja shi na waci da su haka ana ta iya sun su na gan shi yau in ka ɗauki murtala ka alhaji ga wannan zai ce ma Allah sa kama da alheri kudin sun yi na gan shi kuma da yana nan da rai kina nan kuma ina nan mai to mahi yawa da ya igala waɗanda kuɗin sun ka ƙari mu waɗanda da ni sani ne to ta hanyar anko wani ya yi aure ya yi wani irin anko malam ya yi ɓanna kuɗin da ban taba ganin wanda ya iri ne ba malam ba a mai da shekara ba sai da CID sun ka kame shi wasu wasu da ya sana'a su ya ɓanna musu kuɗi wajen miliyan ɗari da wani abu sun ka samu kame shi yanzu haka dai bai da kodari har da gida ne an sai sawa yanzu haka bai da kodari gobe a yi alkotun da an cewa ko malam bai da kuɗi idan muka gaya muku magana ta Allah kamata ya kubi magana Allah eh, shi ƙaru na ba abin koyi ba ne karuna me wa karuna a musulunci wanda zai kace kayi aure kai ma da ya haka za ka yi wa karuna dai a musulunci to bari mu ga wannan ra'ayi da karuna in ya in ya tsere kuma ku idan ku tsere ko tare da karuna ala gauni sai karuna ya hito ga mutane fi zinati cikin kawate ma'dufun wannan magana fa kharaja ala qaumi ma'dufun ala qala inna ciwo ala ilmi ya ce kai ku raba ni da wannan magana an ba ni dukiyata saboda ilimi na fa ji ala qawmi fi zinati. sai ya shiga ya taho da eh, abin da ya hito daga mutane ne cikin kawate wa ma bai nahuma abin da ke tsakanin abin nan na ina ma wuce tuwa ala ilmin fa kharaja ya ce rana fakar fi zinati ya hito cikin kawate wa atba'uhu alkathirin da mabiyanai masu yawa rukubanan sama abin hawa mutahallina ya yi musu hawa kaya kalabuka ya yi musu kawa bi malabisu zabi da sutura irin ta zinari wal hariri da alhariri ala hulun duk sun hau dawaki wa begani wasu sun hau alfadari matakhayyala ta takama kamar ku ga nan ku aure ku hau wasu sun hawa mashe wasu sun hawa mota ana ta takama cikin gari to haka kanu ne yayi haka shugaban ku su masu yi haka haka shugaban su to malam lokacin da ya ratso majalisar wa'azin na musa duk masu raunin hankali sai hankalin su ya koma musa na ta wa'azi idan suna ga yan mata da suna gani kawai ga ido wani wani yan mata qala alladhina yuriduna hayata dunya wa'anda rayuwar duniya ɗaya suka ni cikin almajirai sai suka ce ya laita ya laita lana mithla qarun misali ma utiya kai kaico wai mu Allah yuri a ce muna da irin abin gada an gaba qarun na fi duniya kai kai wasu ma su yi wa anko da ya anko innahu lahu haddun abin lalle ne yana da babban rabo a wurin Allah wa fi biya ya san babban rabo ciki to kun ga majalisar Musa ta kuce majalisa ce ta kuce mai kun ga an rabo suna can sun mai da hankali ga da kun ji da suka rabo suka yabo wa Musa ba to nan majalisar Musa da ta kuce mai sai da almajiran sun kawar gani sun kama mai wa'azi da وقال الذين أوتوا العلم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون واتو كدي دا أنا سوران أنا سوران دوك عنك للمتابعة amma shi ko a ci gaba da hankuri dole ya an jima za su dawo ga ilimi dole na su dawo lokacin da ya karfi majalisar musa duk hankali ya koma gare har sun fara ya gone wa qala lahum alladhina utul da wa inna da Allah ya ba ilimi cikin jama'a annabi musa wanda adda sani bi ma wa adallahu bil da alƙawarin da Allah ya yi game da lahira sai suka ce mu mutanen nan daga cewa karuna na da babbar suka ce musu wailakum kaitum kalimatu zajrin wannan kalma ce ta tsawa sawabul lahi bil akhirati bil janna khairu ladar da Allah zai ba su a ranar lahira ta aljanna ta bar alheri ta yi buke karu na alheri liman ga wanda ya imani wa amila salihan kuma ya aiki da kwarai ai min ma uti karu ta dar abinda an kaba karu na duniya amma ku san da sani wala kaya ba mai sama aljanna ai aljanna Almasabu biha aljanna da za a yi sakamako da ita illa sabiruna ala da'a sai wanda sun kai hankuri ga da'a wa ana ma sai kuma sun ka basa kun ga Musa sai da ya samu taimako sannan aka shawo kan majalisa to yanzu majalisa Musa ta dawo dan ya samu masu wa'azi cikin yara ne sun kakawa mai ko ina to ga karuna ne ya gama alfahari ne karshe bala'in dukiya ya tawo ya jawo maka ne bala'i duk wanda ya samu dukiya ya yi takama irin wannan da wuya bata kawo bala'i to ga bala'i na ya taho fakasafna bihi fakasafna bihi wa bidarihi al-ardh fama kana lahu min fi'atin fama من المنتصرين da masu mulki wanda duk Allah ya ba duniya cikin ku ji tsoron Allah shi rika kwatantawa wayannan da kuka gani suna tawa su kewaye ku mai gida sama mai gida ƙasa kudin nan na tawa gani gari kai mai mulki wayannan da kanka suna tawa suna ta ma bambadanci suna ta ma kirari suna ta wanda sun ka gana ma don ka ji daɗi mulkin nan na da an gare ka da ya kuce ma kana gane ba da wani ganduwa ke ba su kuma sai wajen wani can wanda an da wannan dama shi ya kawo su yanzu kai naka ya karu sai wajen wani ga na. Allah ya ce faka sauna biyu muka shahi da shi ai bi na bi dare da muka shahi kasa da na da gida da fa ma kana lahu min fa'atin baya da wasu jama'a yansu wa'anda za su taimake shi min duna lafiya ma bayan Allah ai gaya. bi an yamna'u anhu halaka ba su iya hana halaka gare shi wa ma kana min muntasirina ana bai cikin wanda ake taimako mino daga azaba duk mutanen sun wace bai da kowa ina mai kama mu ba mu mai kama mai duniya ta sun ga ta jayi shi kenan suka yi wa asbaha alladhina وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ويكأنه لا يفلح الكافرون malam to bayan dukiyar nan da ya alfahari da ita amkon nan da ya ai amkon nan bai bar karu da duniya ba amkon nan ba ai bai bashi duniya ba kun bai ban dukiya ko ɗari nan ba saboda haka ku ji tsoron Allah in Allah ya ni'imta ku godiya ya farbi da amkon nan shi wanga da ya fara shugaban ga naku na ya amko kun ga bai gama lafiya kun ji an shahe da dukiya ce duk an da dukiya Allah ya halaka dukiya ba dai ne ta an kai ta kama ba to ya an shi to marmakon a bashi da rai ne kuma Allah ya ce a kashe ne shi bayan an ce ƙasa ta kama shi yana na Allah ya ba Musa izini kamar da yake cikin kitabar kabayar Allah ya ba Musa izini ya ce an umarci ƙasa ta mai da'a ya ce ya arba ƙasa ki kama shi haruna ya dora kiran musa ya musa ka tana da zumunta da tsakanina da kai musa na ya alkuzihi bai san allah ba dukiya doron musulmi na amma dukiya ta samu ce da allah bayan ya mutu sai allah ya ce ya musa inda ya kire ni lokacin nan wallahi na ina tsira da shi amma bai ce ya allah ba ya musa ya kacewa ya mance da allah sharrin dukiya ke da in allah bai taimaki mutum sai ta mantar da mutum addini gaba ɗaya ma tunawa da Allah in ma ana magana Allah zai ce kai tsaya kai duk inda ka to baka bari a ji daɗi sai ka dota da hankalin mutane ni wallahi ina son wa'azi amma ta da hankalin da kai yawa mutane ko wallahi ni ne wani ba wa'azi ba wai tsoro ya gaba kai kuma mutane to shirin dukiya ke wa asbaha alladhina tamannaw makana bil amsi mutanen nan da sun kai burin sun ka ci ya laita lana misali ma ote karuna kai to dole a ce muna da irin dukiya da an ga karuna da damun wanda yayi to wa'annan da sun kawo gani suna ce haka nan ai min nan kusa sai ga su ya kulu suna ce ka wai ka annallahi ya da rizqa ka abin mamaki ka ce dai Allah ba shi yake wadata arziki liman ya sha'u ga wanda ya gara dama min ibadi cikin bayi ne wai kadar shi yake talautawa ayin da yi kuwa alamun sha yana talauta ga wanda ya ga dama ya ce abin da nan ga wai ya aka ce wai ismu fi'ilin bi ma'ana a ajibu ina mamaki wato ana ni ina mamaki wal kabu bi ma'ana Allah wato likai laula amanna Allah alaina kai cum kai abin mamaki laula amanna Allah alaina in ba da Allah yake yayi mana baiwa ba ya yi mana rahama ba laula amman Allah alaina la khasafa bina wallahi da ya shaida kasa da mu don wallahi inda ya ba mu kudin nan jiya da mu yi wa karu ne kun ji suka wani da kansu jiya inda an ba su kudin nan suka ce sauran ce da Allah da Allah ya shaida kasa da su yau da an ka shaida karu don jiya din nan babu abin da su yi an kwana to amma Allah ne musu baiwa sai hana musu kuɗi ba sai anko ba sai sun ka ne yau ga sarkin ya anko da shi da ya anko ne bi an noce ke kasa la khasafa bina bil bina'i li fa'il la khasafa Allah bina wa qur'a lil mahul la khasafa bina wai muna mamaki ka annahu la bil kafiru ka ce da shi Allah bai ba da goga wai wanda sun ka kamace da ni'matin Allah ga ni'ma Allah bi a duniya ga karewar duniya wato suka kare shi da karewar duniya idan lam yu'minu don ba su yi imani ba wa an fago amwalan ba su ciyar da dukiyarsa fi wujuhil haqi eh, fi wujuhil birri ga huskoki na alheri wannan shi a dalili ba su ciyar da dukiya ga alheri amma sai ka ga suna ciyar da ita ga banna yau in ka zo ka dibe mu sai ka ga wani mutum ba amma azumi yana da kuɗi sai ya yi aure ya aure mace bakinta kamar bakin akwai amma ga iya alfahari da aka ana ta kashe kuɗi to kun ga wannan abin mamaki na a yi taɓa na dukiya ga abin da bai kula ce a wannan dukiya ga ice ba su ce da dukiya ga masu dukiya biyu sai dai garba awala yastahibuna al-mansab al-ali ko kuma ba su cancanta a ba su matsayi wanda an babba fil akhirah ranar lahira ya لأن المال غالبا ينسيهم ربهم تعالى rabahun الله don dukiya ga mahirin jayi yana sa mai yace mance da Allah da yawa dukiya tana sa mutum ya mance da Allah da yawa dukiya tana da wannan fa yattabi'una hawa sai ka ga masu dukiya suna ta bin son rai hula kuna sai a halaka su musu da karuna kuma da an halaka ya Allah muna roƙonka da mu da mawadatan mu Allah ka kyautace halayen mu kuma Allah ka kare mu daga sharrin shaitan Allah ka kare mu daga sharrin shaitan Allah ka kare mu daga sharrin shaitan kuma Allah ka kare mu daga sharrin jama'a Allah Kai mu mana kyakkyawan karshe sauran jama'a matasan mu Allah ka raba su da afu tun da dai ba a gamawa lahiya ya hankali shi Allah raba matasan mu da shi kowa ya yi aure ka taimaka shi ma mata ta yi ɗinki shi kenan Allah ka gafarta mana ka shirya maka wannan nan na mu kwana insha Allah الشيطان الرجيم السلام عليكم wa الله wa barakatu Allah تمالا malam mutumin da ya arola bai ce bai yi bismillah ba shin yaya arolarsa take arola ce ta yi in tana yanzu ya ce bismillah kuma ta yi duk wanda ya manci bai ce bismillah farkon farko ba to ya ce bismillah karshe ta yi haka na sunna ta tabbata Allah gafarta malam matar da jinin al'ada ya ɗauke mata kamin a sharuwa shin za ta ci gaba da cin abincinta ko za ta kame bakinta ne za ta ci gaba da cin abincinta amma gobe za ta tashi da azumi Allah ta malam shin sa hulla sunna ne ko kaka yake algata sa hulla halal ne wani lokaci mai gida yana haifuwa da balla wani lokaci yana haifowa babu saboda haka sa wala lalle ku samu abin nan a sunan wal mubtada na ga ya gina babu kan wannan don wasu mutane na an kai can wajen kasa su mai sunan al mubtada in mutum ya shiga sawon mari bai da walla sai sai sai to shi na su kawo hujja ba su da sai rubuta littafi sarari ya ce tun da ba su da hujja su ake son ba su saboda ka ita dai abinda su malaman malikiya suke cewa a cikin abinda na karanta akwai mutanen da in baka sa wala ba cikin su sai su gaba ka da daraja ya ka toka da mutuncin ka kakka wala kan kan cikin su akwai wa'anda da an sa walla da ba sa walla ba duk ga gare su akwai wa'anda ya an ce wurin su su wanda bai sa walla ba yayi to in ka tai can ma ka da mutuncin ka wa'anda sun yi ganin daraja wanda bai da walla to in ka ce can ɗebe hullarka don ka kare mutuncin kakka bari ka walakanta kakka bari ka walakanta kanka wato laisa lil mu'mina lil mu'mina an yudilla nafsahu ba ya kamata ga mu'mini ya walakanta kansa kamar da yake cikin wani hadisi saboda haka mutanen da wurin su in an sa walla walakanta aka in ka ce can ɗebe ta sa abin cikin bagi haka dawo da ya ce wurin su ba a sa hulla ba in ka te ce shi da hullan da cikin baki sa a ka haka wuri in ka wajen wayanda da sa hulla da rashin sa hulla wurin su da dai to yana da ka dama ka sa da ka dama ba ka to ba ci ga algabar tamalan shin ko gaskiya ne idan wandon mutum ya wuce idon sa wuta yayi gaskiya ne manzan Allah ya ce abin na ma asfala mina da ni ba huwa bin idan kuna son ƙarin bayani ku dibi babban limamin masallacin ka'aba ku dibi sharhul kaba'ir sharhin da sharhul kaba'ir ku diba shi da kyau ku ga wa'anga da sai ya kawo su kashi uku ya kawo su kashi uku amma dai duk abin da ya wuce idan sau mai shi dan wuta duk wanda wando ne ya wuce idan sau mai shi dan wuta ku diba sharrar kaba'iri na babban limamin masallacin ɗakin kaba to in kun ka diba kun ka gani to za ku ga wanga bayani da ma wanda ban yi muku ba don wani bayani sai mutum ya azumi tahi ne ka karanta ba ku diba shi da kyau za ku ku gyara wandunan ku gyara wandunan ba dole cewa an ka sai ka ja wandonka ya kai wani ba amma dai ya ɗauke sama idan sau babu laifi ga abin da yake tsakanin ƙwaƙwaron mutum da idan sau annabi ya ce babu laifi da wannan kun ga bakin idan sau abin da ya kasami mutum ka samu ruwan duniya wuce sai kwata ita ɗaya ka samu ruwan duniya wuce idan sau ya kai kasa kwata ɗaya mutum ka samu tsakaninku da allah kwata abin sauta. ba ku da an matasa ko ni ina son kwata bale ku da an matasa ko ni ba son kwata bale ku da matasa ko san matashi sun yake duk abinda zai sa shi kyau komi matashi zai sa sai yake yi kyau ya yi kawa to ko ni da ba matashi ba ba san abin da ba san kwata to Allah ya gafarta mu ya tambayar mu ta ƙarshe insha Allah akwai mutane da dama da ke neman du'a fi sabilillahi akan matsaloli daban-daban gafarta malam algamar ta malam ko ya halatta ga mutum ya yi sallar nafila fiye da raka a goma sha ɗaya ya halatta mutum shi sallah ya yake iya hadisi ya inganta daga mai gidanmu muhammadu sallallahu alaihi wasallam albani ya sa shi as-salatu khairu mawdu'in wa man sha'a istakasara sallah ita ce maudu'i wanda ya dara kowane alheri wa man sha'a wanda ya ga dama istakasara shi da yawa na karanta abin nan cikin rubanan laila albani ya ce hadisin manzon Allah da ya ce salatun laili masana masana sallar dare raka'a biyu in ɗayan ku yi ji tsoron kullowa alfijiri to shi raka'a guda ta zama wuce daga albani ya ce raka'a raka'a raka'a biyu ya ce ba ta da iyaka sai alfijiri ya iyaka in kun karanta abin da na karanta kuna ganin abin da na gani albani ma ka in ka ji mutum na wani sai raka'a goma sha ɗaya tsakani da Allah jahili na ko mai girman kai jahili na karatu abbai ba ko bai yi karatu ko mai girman kai na ya gani amma girman kai gare bai dawa mu muna gaya muku mu hadisi ya inganta daga mai gida kowa bai taro mu ni dai kun gani tun sadda nika bi dan wanda ya ga inda annabi ya ci ka auta da ka goma sha na dai hau wajen wa'azi na ƙasa inda jama'a daban-daban daga ƙasashen duniya daban-daban sun zo na yi wannan kalubale har yanzu ban ga wanda ya kawo hadisi guda ba a wa'azozin jiha na tsaya ban ga wanda ya kawo min ba na yi ta kalubale ga waɗannan a cikin sunna tv wanda ka kai duk duniya na karanta duk duniya ko ina tana kai na ce a cikin duniya in akwai wanda ya ga inda an ka annabi ya ce ka auki da ka goma sha da yana bukata har yanzu ban gani ba har yanzu ga da nake ban gani ba yara na jahilai ka ce ba auki da ka goma sha yara ne kuma jahilai ne kuma su girman kai amma kai yanzu kai kana karanta ruhbanul laili ka ga sallolin annabi da daddare ka jibi lisanin albani in annabi ya salla isha'i ya kai yi raka'a kaza ya zo gida ne ya yi raka'a kaza in an jima ya raka'a kaza in an jima ya tashi ya raka'a kaza sannan duka to kace duk banza na kuma duk albani yace sai yayi na kuma shi an mazaba tai duka to kace duk ba gaskiya na ba tsakanin magariba da isha'i kowa ya karanta cikin ku ya san kiyamul layli sallar dare tsakanin magariba da isha'i kai wasa akwai ma mai ruwa da ya ambaci hadisai da yawa bayan ya gama ya kawo albani ya saha su duka sannan ya kawo ya ce na kawo in ma kai ma ba su da adadi ce shi bai kusa ya su ba wanda annabi kai tsakanin magariba da isha sallar da ba wai kace wai yan dare ya raka goma sha sha sha dai aka jahili kai ki jahili dai kai ki ya aka tambaye ce aisha ta ce wai bata ga ya wuce raka goma sha ɗaya ba to ka ce aisha ta ce don me kaka ce mana kamar abin da mai gidan mai ce mana ka ce aisha ta ce kuma ko shi sai mu ce maka jahili na kasa da in ka ɗauki sahihu bukari kana ganin ta kawo ruwa raka a goma sha ɗaya lokaci guda kana ganin ta kawo ruwayar ka a goma sha uku lokaci guda kai ta ma kawo ruwayar da sai da ya sallah ya shafa da wuturi ya gama ya kwanta abdullahi bin abbas zai ce wallahi sai da ji ga idahu hatta same ta ga idahu sai da ji hansari ne yayi kwana sosai ya tashi kuma ya ara ya tafi ko in kun karanta bukari kuna gani abin da na gani ba nan wurin don na karanta kuma na yi muku bayani don na karanta muku ayi jama'a ku rika dibin karatun da aka yi muku ba mutum aka dibi ku ba kallon abbas ne abbas na karatu ku kallo ne ku rubuta tahin abbas shi ma gani yayi ya te kasuwa ya sau litahi da kun ka te kun ka sau kasuwa shi ma abbas haka ne ya te sau kasuwa an ka an ka faɗa to kuma ku dubi litahi in mana karanta wanda duk muka karanta ku dubi litahi Allah ya gafarta mana ba samu sharhu sunna yayi alƙawari ba zai rubuta ba cikin litahi ne sai hadisi sahihi to ku zame shi ku gani watakila ba ko sunan sharhu sunna baka taba ji ba amma kuma kana nan kana hana ba a yi ba yi Allah ya gafarta mana matasa Allah ya shirya ku matasa Allah ya shirya ku matasa Allah ya shirya ku Allah ka shirya mana matasa mu zuwa ga abin da kaka so kana da ko dai ku yi mana abin da muka hushi ko yi hushi sai yi muku addu'a Allah shirya ku shirya ku muka so eh, kuma duk abin da kun kai mana in dai Allah ya shirya ku komi kun kai mana mayayi Allah ya shirya mana ku shi ana mana ku ga hanya madaidaiciya wanda Allah ka so shi yarda da ita اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وتوبة قول الموت ونجاة من النار ونسيبا من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين الشرك المشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين رب العالمين يا إلهنا وإله كل شيء إله واحدا لا إله إلا أنت أنت كدي هوائجنا وهوائج من أوصانا إليك بالدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين رب العالمين وتب علينا يا مولانا إنك أنت تواب رحيم سبحان ربك رب العزة أما يسهون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين